Waza na ba kaina in ba ke ba a cikin yan mata. Waza na ba raina ke ce dai nake kira irgata. Kaunar da nake miki ban yi wa kaina kin riga kin rata. Kowa ya tanka mi da kan kaunar ki yanzu ma fafata. za ku yi min take ba na san wata sai ke ga masara ga ke idai na ce sai ke lokaci na ki ne ki mai da ni dan aika ina cikin fadar ki ne komai ki sani in dauka komai za ku ce mini ku ce ni na ji kuma na dauka cikin ruwa ko iska tsoron doka bana tuni zan barka a san kina kai waska eh. labarin da ke a kirjina fuska ta bayyana zane zamto ki bango na jingina akan ki bani guduma ko an zo da addina tunda na so kuma kin so dole in kare mutuncin so bar ma batun muka ko da da baituka murmushi kuma tuna kallon ki ne sani so samu kina a gefe na koyaushe duka inda zani ko baki zo ba aiki na nan a zuciya kike raka ni shigowar ki rayuwa ta kika sa ta yi kyawun sirri na kin sani haka na ki a zo a tambaye ni kyakkyawa ko ba kwalliya kawai kin yi na riga da na dage ba abun da ya rage min a fannin soyayya zuciyar ki na shige kowa ya zan bige kar ku yi mini jayayya mata ina kuke sarauniyar ku na rige